الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته a gode ma Allah madaukin sarki da ya dawo da mu wannan lokaci cikin lafiya aminci a ci gaba da karatunmu na irshadu saliki yau za mu tashi a kitabun zakati kitabun zakati littafin zakka misabin zakka wato misabin dinariya ashirin na mikalin shi dinari ashirin mikal sunan ma'auni ne wanda za a auna dinari da shi a ƙeri ya zama dinari na kashewa walwale ita kuma azurfa mai ta dirhamin dirhami ɗari biyu sai jibu ushiri rubu'in sa shi ya wajaba wato rubu'in ushiri shi ne kama a kasa kashi goma cire kashi guda gudan na a kasashe hudu a cire kashi daya to shi ne malamai suka yi yau abin takaice maimakon su ce haka sai su ce a kasa arba'in a bada kashi guda shi ya yi daidai da haka na an kasa goma a ɗauke kashi ɗaya a kasa hudu a cire kashi ɗaya to maimakon haka sai ka ce a kasa arba'in a ɗauke guda shi ne rubu'in ushiri wa za'idu abin da yadda su bisa ga dinari ashirin ko dirhami ɗari biyu bi hisabi shi ma za a lissafa ko mi karanci a fitar wato idan ya zan dinari ashirin ne da ɗaya ko dinari ashirin da rabi ko dinari ashirin da ushuri to wannan ushirin dinari za a kasa shi kamar da aka kasa wancan za a hitar da wannan kashi ya wa yi faƙo min huma ko bai na huma bil ajaza'i to ana tarawa da jir'o'i tsakanin su ko kuma da gare su idan mutum na da dirhami ɗari yana da dinari goma to sai ya hada ya samu nisabi eh, labil kimace amma ba a cewa yana da dinari goma yana da kimar dirhami ɗari ba a ce haka sai a ce yana da dinari goma yana da dirhami ɗari shine bil ajaza'i juzu'in dinarai da juz'in dirhamomi sai a hada ba a cewa kima don su kuɗi ne wa yukhraju min kullin bi sami kowane bangare sai a hitar da gwargwadon lissahinsa can dinari goma sai a kasashe arba'in a cire kashi guda nan kuma dirhami ɗari sai a kasashe arba'in a cire kashi guda wa shuruɗu jubiha sharuɗan wajabcin zakka shi shine a samu shekara cikakka wani sabu sannan a samu nisabi dinari 20 ko dinari 200 fi milkin kamilin cikin mallaka cikakka ya zandun na mutum guda ne shine ne ya ce milki cikakke kuma na mutum guda mutum gudan nan shi adda su kuma shi ɗai wa yukammalu nisabu birri ana cika nisabi da riban nisabi din ya hauri amma ga shekarar misali. yau da mutum zai samu naira dubu ɗaya a watan shawwal da muke ciki yanzu ya kama kasuwanci da su kamin shekara mai zuwa sun kai dina sun kai dubu nawa ne goma sha tara ne ko eh dubu goma sha tara na gani bayan dawo saboda an rage kima dala naira ta ƙara tashi sama eh, in ba haka ba a wajen dubu ashirin da wani abu ne da yawa sama to wannan ita wannan dinari abin da naira dubu kanin shekara ta ce kama ɗauka ma a ce sun kai dubu ɗari kaga abin da a ciki wato riba ta zama dubu tis'in da tara ko idan eh, dubu ɗaya su ne uwa kuɗi to dubun nan ɗaya da ta shekara to wannan dubu tis'in da tara sun shekara za a yi zakka tun da dai dubun ta shekara to wannan riba gaba ɗaya ta shekara shi ne aka ce ana cika nisabi da riba e, amma yau da da sana'a kake yi kana samuwa kana tarawa kana samuwa kana tara to da sun haka kai nisabi to daga ran nan za a fara lissafi zuwa baki aka sai riba amma ita riba tun da ka samu abin nan eh, naira dubu ka fara sana'a to daga ran nan za a fara lissafi idan ba ina yi misali na cika sai zakka eh ita uwar in ta shekara to ɗaya ta sun shekara da wanda ta haifa jiya da wanda ta haifa bara duk sun shekara eh shi ne ma'ana biribi kuma bi alhauri wai wai jibu ka tana waje ba fi awani hima da koren dinariya ko na azurfa idan aka yi su aka aje don kiniya to kowace shekara za a gwada a hitar da nauyi a yi zakka wahuli tijarati da kuma kayan ado na kasuwanci kamar gwalagwalai na saidawa wa ma la yajuzu tahliyatuhu da abin da bai halatta a yi ado da shi kamar namiji ne ya sai mun da yan zinariya aji kaga bai halatta ya sa to duk za a yi musu zakka wal mutakhadhi zakhiratan da kuma waɗanda an ka riƙa don ajiya kaman kai kana da galagalai ka ƙere ta man dinare ka aje don nan gaba to ko wata shekara za a auna su a yi musu zakka lalin bahi amma ba na ɗaurawa wanda sun ka halatta ba kamar mace inda za ta yi yan kunni da sarƙa wuya da mundaye na hannu da na ƙawa na miliyan guda na gwal to babu zakka cikinsu domin ya halatta ta sa kuma ta yi don sawa wannan ya halatta saboda aka yi su ba su da zakka jaridul jinsi jinsi mai kyawu na dinare ko na azurfa bi ubu da mummuna wanda bai da kyau wa tibruhu da tamato da ba a kere ba wa madruhu da keraren wa sahihu da wanda yake ingantacce awu ne yayi daidai ga magashushuhu da wanda an kawa magu wa makasuruhu da kare ne sawa'un ɗaya ita babu abin nan ba bambanci duk kowanne ko da ya rubuje to kiraren nan sai a tattara a auna nisabi in sun kai sai zakka wa labuhu, halakar dukiyar zakka kabla tamkini ko ta tamakkunihi gabanin samun damar kamilal ada'i ga bayar da zakka duha ya kada zakka eh wato lokacin zakka ya yi kusa sai ta halaka dukiyar gaba ɗaya to zakka ta haɗi wa ba da in ko bayan lokaci lokacin da kake yin zakka ya yi kaki har ta wuce da watanni sai dukiyar ta halaka yujibu da mana ya waje ka biya zakka bayan talifan ba'aru idan sashi ya halaka lazimaku zakka ta lizima ma'anin baki da sauran da ya rabu wa ba da ibradiha in ko bayan ka ware ta ne ka ware ka aje daban sai ko kudin ta bata yalzamu daqwa to wajibi ne ka bada wannan zakka kai ma ka ce zuwa ga zakka eh ko da aka wayi gari ba komai hannunka sai zakka asalin kudin ya halaka a talafa idan kuma kai kai yi sanadiyar halakata da mina nan ma za ka biya la in ban banda inda ta talafa da kanta kamar ka aje ba sakaci kuma dai ko barayi sun ka zo sun ka ɗauki to nan ba za ka biya ba wasahihu zance ingantacce ya kuri juha cewa shi mai zakka ba zai hitar da zakka qabla wujubiha gabanin ta waje ba wato ba a hitar da zakka kamin lokaci yayi wayan ni ha zakatan kuma in za ka hitar da zakka za ka hitar da ita da niyyar zakka ba ka yi niyyar mutulakin sadaka sai dai zakka wa asalin imami da adili sarkin musulmi adili ga zakka ya mugu anhu ya maye maka wato ya tsaya matsayin kai idan shi sarkin musulmi ya zo ya wa duke kai ci da zakka shi kenan ta yi in dai adili ne wa gairu in ko ba adilin bane in sarafa a bi wujuya in ya bayar da ita wuraren da ya kamata a jaza'at ta isan maka wa'illa in ko da ya karba sai ta kawai ya raba ma dogare ne ko wasu dai waɗanda ba su kamata ba to shi kenan shi ya zalunce ka lazimat bu a adatu kai wajibi ne ka sake zakka don wancan ba zakka ce ɗiba ba zalunci ne Wani yukhrijul Waliyu an sabi kuma waliyin yaro mai kula da yaro shi zai hitar makaramin yaron da ke hannunsa zakka wal majanu haka nan mai kula da mahaukaci in yana da dukiya wannan mai kula da shi shi zai hitar mai da zakka kun ga ita zakka babi ne na taimako ba babi ne na abin nan ba takalifi ba babi ne na at-tadamunul ko kuma takabulul ijma'i wanda duk adda iko ya taimaka a kori talauci kai uguna ya samu unguwa abin nan wurin zama unguwar musulmi eh, yawa saboda haka da mahaukaci da yaro duk suna yin zakka amma ban da bawa dan bawa bai mallaki abin da an nashi bali annahu yamliku mulkan muzalzala eh amma da yaro da mahaukaci waɗanda ba su sallah to suna ba da zakka da wannan ne wasu malamai ke ganin tunda to zakka babe ne na taimako ashe kenan abubuwan nan da ake cewa babu zakka gare su kamar irin su rogo irin su dankali irin su rake irin su doya irin su kayan miya din nan da ake yi da irin su dankalin turawa da su barkono da sauran su su auduga duk ya cancanta yanzu a yi musu zakka na karanta a waɗansu malamai da suka rubuta cewa abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambace su ba ga zakka wasu daga cikin su babu su a ainihin jaziratul arab lokacin da annabi yake da rai wasu kuma akwai su amma a ashiya'un tafiha abubuwa ne yan kaɗan nan misali yanzu in ka je ƙasar saudiya ba za ka ga gonan dawa ko zurra da suke magana zurra wannan suna samun ta ne daga masar kuma ba wagga dawa ce tamu mai hoge ba ba ita azurra ba a masara ita kuma masara su mutanen masar su suke da ita su suka zo da ita nan kun sa akwai masarawa nan kasan gobiyawa mutanen masar ne kiddawa su suka zo da masara nan don haka muke ce mata masara mushtaqun min misr zurratun masriya wato dawon masar to tun muna cewa dawon masar har aka ce dawon kai an ka batta masara yawa eh wato wannan shine asali to wasu abubuwa babu su can asal larabawa wasu kuma akwai su amma ba su da muhimmanci saboda haka annabi bai kiran yace a karbi zakka gare su to yanzu sai mu ta yi buhu shida da rabi na masara ko na dawa ko na gero ko na shinkafa kila yana da mata uku ya bakwai ko takwas sai ka ce a ai mawadaci ne bari a karbi zakka gare sai ga wani ya kai ya yi doya ta rabin miliyan sai aka ce ai bukulu ne la ta biya ma'ara ba babanin taimako ba ne shin mai buhu shidda da rabi shi ya cancanta ya taimaka ko mai rabin miliyan wani karin taimakawa yanzu barkonu sai mutum ya yi na rabin miliyan auduga sai mutum ya yi ta miliyan guda dankalin turawa din nan sai mutum ya yi na miliyan guda doya haka rogo haka da sauransu to ba don da wani malami yake ta al na baina jahali abna'ihi wa ajiz ulama'ihi wato musulunci tsakanin jahilcin 'ya'yansa da kasawan malamansa wani littafi da wani yanzu mun zo wannan matsayi a jagal ulama wa jahilal abna'u malamai sun kasa 'ya'yan musulunci kuma sun zama jahilai da a ce malamai suna da fahimta ta gane juna da kuma wa juna adalci kamata ya yi a ce malaman afirka gaba ɗaya su zauna su hito da istihadi sabo musamman ko kiyasi jali cewa duk abubuwan da ake nomawa a afirka waɗanda suke yau sun zama dukiya ekonomi ne na duniya a hito da yadda za a yi musu zakka don mutum guda ya hito yana sai a ɗauko ya ziya a annabi ya ce wala ta bil butuli sai a tura magana sai a mai sai mahaukaci inda ta yi magana ce to ku duba cikin iziya ai magana ba haka abin yake ba zakka ba ne na taimako saboda haka duk wanda yake da iko ya taimaka to wanda ya doya ta dubu ɗari ya yi ƙarfin taimakawa bisa ga wanda ya yi buhu takwas ko goma na na masara eh, Allah ya samu gane kun gane ko yawa ta zai ahadun na kadaini an al'akari kuma idan kana da zinariya kana da azurfa idan ka zo yadda zakka kana iya hitarwa duk cikin zinari da na azurfan da na zinari kana iya hitarwa duk cikin na azurfa da na azurfa da na zinari duka likimati nan ba da juzu'i ba da kima domin abin da yasa aka ce da kima yana yiwuwa yau talata ko yau yana yiwuwa canjin dinari ya yi ƙasa gobe ya sama to in za a yi ce in za a hidda zakka sai a je kasuwa yau a ce dinari yau canjinsa nawa yake da birhani in an ku gano to to sai a yi da wannan canjin na wannan rana kaga kima ce wato kamar an je an tambayo nawa ne kuɗin dinari kamar yanzu misali mutum da yana da dala america yana da pound sterling yana da naira to zai yi zakka saboda haka in zai yi da zakka ta cikin naira to sai ya je kasuwa ko ko banki ko black market ya tambaya yau litinin a yau talata nawa ake sai da dola idan an ka faɗa mai da ake sai da dola to sai ya hitar da zakka duka cikin naira najeriya har waccan da awaje da kuɗin yau da canjin yau don yana yi yiwa gobe ta ƙara ko ta ƙasa shine ma'anar biki mafi kun gane ko can wajen haɗawa sai muka ci aka ce bir a jaza'i la bi kimati amma nan wajen ba sai aka ke bi kimati la bi juz'i ba wai kai zaka ce to dinari kaza ne na hidda kaza ba a'a sai an je kasuwa an tambaya don haka yake yi kullum haka yake kamar shingin dala da naira haka yake malam tankus muddin dai bata tauye ba ita kiman na anil wajibi an kadar wajibi daga gwargwadon wajibi wamanin ta da nisabin wanda ya sai kaya da nisabi ba da haulihi bayan shekarar nisabin ta cika wa kabla tafkiyati gabanin ya hitar da zakka fara biha sai ya ci riba to mu sai ya yi zakkan nisabi shi adda hudin lil awwali ga shekarar bara ya yi zakka nisabi dinari ashirin zai yi zakkar bara wanda kawo masan nan da hisabin da riban sai ya tara su su adda tazmiya ya tara su ya musu zakalin haulin sani na shekarar bana kan misalin mutum ne yana da dinari ashirin ko ko mu ɗauka naira yana da naira dubu talatin misali to sai bara ta rugo ta wuce bai yi zakka ba kila bayan wata shida na bana sai ɗauki wannan dubu talatin sai ya sai kaya shekara tana karewa sai sai da kayan nan dubu sittin kaga yanzu ana bin shi bashin zakar bara ta dubu talatin bai yi ba to yanzu kuma ga shi nisabin nan ya haihu dubu talatin to sai ya ware dubu talatin na bara ya musu zakka idan ya musu zakka sai ya ɗauko nan nisabi ya haɗa da gari ba sai ya yi musu zakka gaba ɗaya ta bana kun ga zakar shekara biyu kenan ah. illa a eh, dubu sittin ba dubu sittin ba ba abin nan da ya hitar na zakar bara ne illa juz a zakatin nisabi wato zai musu zakka duka sai wannan abin da ya hitar da zakar bara shi da ya fi za a sa cikin zakka ba abin nan da an kai zakar bara da shi abin nan shi ne juzu'in zakar nisabi na bara kamar misali zakkar dinari ashirin rabin dinari ko don ci aka yi a kasa arba'in dinari ashirin an ka kasa su arba'in sun zama rabi-rabi kenan to an cire rabin dinari saboda aka yi tsara dinari goma sha tara da rabi to dinari goma sha tara da rabi sai haɗa su da dinari ashirin sai zakkar dinari talatin da tara da rabi mun gane ko to shine yace eh, illa an yakuna lahu ardun sai dai in ya zan yana da wata kadara yi wadda ta daidai da wannan jutsu zakatin nisabi idan misali yana da wata kadara to sai bayan sai ya yi zakkan nisabin bara daidai ya tun da yana da wani abu Don wancan bashi ne ake biyan ake bin sa to sai ya ce ina da dinari ashirin kuma ga dinari ashirin sai ya hada ya zakka dinari ashirin tunda wancan bashin da ake bin sa yana da wani abu wanda zai tsaya masa Shi ne nan ma'ana shi yasa yace illa jiz al ne illa an yakuna lahu ardun yusawihi kamar yanzu in kana in ana bin ka bashin dubu ɗari kana da gida wanda kuɗi ne zai kai dubu ɗari da hamsin to sai ka ce to zan yi zakka kai gidan nan ka tsaya min ga wancan bashin da ake zina sai ka zakka dubu ɗarin ka yawa eh, saboda kana da kadarar da za ta iya toshe maka wannan bashi amma an yi zan baka da komi ko da ga dubu ɗari a hannunka ba za ka yi zakka to irin wannan ne nan an gane ku wata dan mu'ular fa'ida ta yi ila tsaniyati ana tara fa'ida ta farko zuwa ga ta biyu mutum ne a muharram ya samu dinari goma sai aka zo safar ko rabi awwal sai samu dinari goma to yanzu sai a ɗauko na, muharram sai a kawo ta safar ko rabi'i idan baɗi ta yi safar ya dawo ko rabi'i ya dawo sai a yi zakka ba za a jawo ta safar a yi baya da ita ta koma muharram ba ita ta muharram ita za a jawo shine ulal fa'ida ta ni ila tsaniya an gane ko hmm. kun ga wannan ba kamar na riba ba kanan nisaban ita ta biyu din ta zan nisabi ne au aka malar ko ko ita ta cika nisabi eh ko ita ta cika nisabi kamar ya samu dinari goma a muharram ya samu dinari goma a safar ko ya samu dinari goma a muharram sai ya samu dinari ashirin a safar ta sai ɗauko wancan goma sai a ɗasu da wannan su zama talatin ko zama ishirin da dai a yi zakka ba za a jawo baya ta koma gaba ba sai a jawo gaba ta koma abin ba za a jawo gaba kai ta koma baya ba sai a jawo baya ta koma gaba mhm. bayan karatul tilkula nisaban au kullun nisaban idan ta farko din ta safar a ta muharram ta zama dinari ashirin au kullun nisaban ko ko su ta zan nisabi kamar ya samu dinari ashirin a muharram sai ya samu dinari goma a safar ko ya samu dinari ashirin a safar kun gane ko kallar da aure to ko ta sai ta zauna gidanta idan ta farko ta zan nisabi to ba za a jawo kaɗan ta dawo inda take ba ita ko ba za a ɗauke ta kai ta gaba domin ita ta cika nisabi haka nan kuma in kowace ta zan nisabi ce ita ma nan ba za a ɗauki wata a kai gidan wata sai dai idan muharram ya zo ya yi zakka in safar ya zo ya yi zakka hmm. babu haɗawa haka za su ta zama wa man makasa bainuhu ahwalan wanda ya bashin sai zanna shekaru wato bai yi zakka ba yana bin wani bashi kamar irin kwangila gada aka ci zamu kai kwangila ka gama aiki a rike ma kuɗi a kibiyan ka bayan shekara goma a yi wata gwamnati a ture ta a yi wata a ture ta can a samu wani ya zo bincika bayan ruka ya ta biyan ku to wannan in ya biya fala zakata babu zakka alaihi gare shi shi wannan hatta ya kabi da sai ya karba au saba min ko ko ya karbo sabi daga cikin bashin wai zaki ila an wahidin kuma in zai yi zakka ta shekara ta shekara ɗaya zai in ya karbo kuma sai ya karbo sabi, sannan ya yi zakka kuma ta shekara guda eh. bayan kabala dunahu idan ya karbo abinda bai kai nisabi ba lam zakki ba zai yi zakka ba hatta ya kabi da tamama sai ya karbo cikon nisabi abkal ula ya bar ta farkon tana nan awa talaba ko ya cinye ko da ka kashe na farko in ka karbo ka kashe ka karbo ka kashe ka karbo kake to yanzu ka na karbo cikon nisabi to sai ya zakka ce hmm. shi ne ai ko ka cinye <laughs> eh ko kati ne tun da dai can bashin ya kai nisabi sharaɗi can inda bashin yake zan ya kai nisabi to ko da naira goma goma kake karbuwa da duk karɓo ka yi ce mane to naira goma ta ƙarshe sai <laughs> kai baka da ka sama ni uru da tijarati kaman kuɗin kadara kasuwanci kamar irin wanda yake sayan kaya ya aje ba don ya sayar ba sai sun yi tsada to sai zan kana jiran su yi tsada ba su yi tsada ba an ka shekara uku to in ka sayar da ka shekara guda wai mustafada wai mustafada idan kuma bashin fa'idan toshi kai kamar wani ya mutu ana yana bin bashi sai ka gadi bashin shine istafada hukin fala zakata babu zakka hatta ya hula alhaulu sai shekara ta zagayo ba da kaufi bayan ka karba idan gadon bashin kai to yanzu kai in ka karbo ba za ka yi zakka ba sai baɗi sai in kai gadon bashin kai ba kai ka bayar ba wani ne ya bayar ya mutu sai ka gada to za ka yi ta jira sai in ka karbo in ka karbo kuma abin nan sai dai in wato kaman da kafti wannan labarin shi kenan sai aka ce tuwa da bashin da kudin da ci a dai basu kana kokarin ka to har su karin ka shekara eh ana ce ma ga su kana a a dai dakata to har sun ka shekara to dan in ka karbo za ka yi zakka don gudun zakka ne kai to sai a tare ka ta inda ka gudu <laughs> da ya tabar nan ma ana lura da kabdi ga karbuwa ana lura da ma takaddama <coughs> can sai ka karɓi nisabi sannan nisabin shekara wa ya ayyana mudiru shahara shi ko mai gera kasuwa zai ayyana watan zakka hu wai dun mana abadai na na huwa nadahu wato mudir ne kamar yan kasuwan nan na cikin kasuwar Kaduna da kasuwan Bacci wanda zai je Legas ya saro kaya in ya taho ya rage kayan ga 'yan kasuwa bayan kwana uku a tattara kuɗi a bashi ya ta taya tsawo saboda haka yau kuɗi na hannunsa gobe kaya na hannunsa su ma abokan ciniki ne sun kawo kaya sun karbi kuɗi to su ashe ake ce ma mudir shi ne mai zakar shekara shekara shi ka zakar shekara shekara amma sauran duk ta ɓargaza ce ake yi wannan shi adda zakar shekara shekara shi yana yi wa ya ce muharram shi an lokacin yi ko ko lokacin azumi ko gashi nan dai sadda dai ya abin nan ne zai ayyana watan zakka domin shi haka yake amma irin mai kwangila irin mai motocin haya waɗanda za su samu mai kuɗi wanda kullum kuɗi tawa ya kai to iri ne shi kowane wata kai yana iya zama kowane sati sai ya yi zakka eh. don duk kuɗin da sun ka tawo mai sababbi to zai rubuta ya aji an kawo min kaza saboda haka in watan na ya zagayo ya zaka. amma irin yadda ake sai mutum ya tattara da waɗanda aka kawo jiya da na shekaran jiya da na bara wacan da wane ne duk a tattara a yi zakka to shi yasa kuke ganin washi da makami da gobara da haɗarin motoci sun yawa saboda wani lokaci sai a haɗa haƙƙin Allah cikin haƙƙin mutane shi ko Allah ya an ka haɗa da nashi to zai turo wani bawa wanda bai mai ya zo karɓa ba lada babu hutawa ba kwanciyar hankali kwarai da gaske ko bai wata wuta ko bawa ne farawo ko bawa ne dan washi ko bawa ne hadari da irin da duk duke da aka yi zakka ta gaskiya to ta yi karin waɗannan abubuwa farawo dan washi gobara hadarin ba gaira ba dalili hmm. hasinu amwalakum zakka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi wa dukiyarku katanga da zakka wa dawo marzakum bis sadaka ku yi wa marasa lahiya kuma gani da sadaka in kana da marar lahiya ciwon sai an rasa ko ne, to kai yin sadaka kana cewa a yi min addu'a akwai dan ba lahiya to wata ran sai a tarar da shi kawai ya warke ba sai inda abin ya hito ba ne inda lahi hmm. haka yake na mudir kenan shi ake wai kasu to ya kuke yi mudir ne ba kana sayarwa kana sauwa kana zubawa ba ai duk ɗaya ne mudir kenan shine ainihin misali da yan kasuwar kaduna da mai raba kayan da mai sauwa in ya sayar ko ya dan taba ciniki kuma ya je ya sau sadda duk yan kuɗi sun ka taro ya je ya sau eh shine mudir a'a shi shine wanda yake ayyana wata shi ke ayyana wata shi ne wani ayyunar mudin shi yana ke mai kewaye kasuwa sunan shi kenan eh la yastakiru bi yadihi ardun wala ayn kuɗi bai zama hannu ne kadara ba ta zama hannu ne yau ka je ka tarar da kaya cike ba kuɗi yau ka tarar da kuɗi ba kaya eh to shine Shi ne misali kamar yan kasuwa na cikin kasuwanni masu su saro su zuba in ya fada su to su saro ne mudir amma wanda yake da hanyar biɗa kuɗi ba cikin rumfa ba kamar mai motoci kamar mai kwangila kamar mai wasu ayyuka dai haka na irin supply haka na gwamnati to wannan shi zai zama kowane wata ya zakka eh na shi wannan mai mota eh A'a in yana da nisabi ko dubu goma an ka kawo ma ba akwai nisabi ba in ka mallaki nisabi duk abin da ya shigo hannunka yana jin wancan ba ma za da mazi hisabi wa in kalla sharaɗi ya zan ka mallaki nisabi farko kuɗin da kake da su kana da nisabi to in kana da nisabi duk abin da ya taho to ya jira shekara shi ta in ba riba ba ne in riba ne ko ya zai uwa ta yi ɗebi uwa ce wadda ta haifai riba ba yana da uwa ba a'a in mutum na da kuɗi in mutum na da kuɗi misali yana iya samun riba ta hanyar kuɗi don misali ka ga mota ai ba kuɗi ba ne ba misali ba ce to shi kenan sai ka bada mota kacce duk wata a kawo ma dubu kaza motan nan ko kana da kuɗi masu motoci masu ɗaukan mai misali ai ba kadara ba abin sayowa ba don ba su da zakka su motocin to duk abin da sun ka samu ba zai bi wata riba ba zaman kai ne yake ka gane ko don shi ba kayan sayowa ba amma ka ɗauki kuɗi ka je ka so tura ne a tamba naira dubu ɗari biyu ka to ka sai dubu ɗari biyu da hamsin wannan hamsin tana bin dubu ɗari biyu don su a uwarta ta gane tawa na كروش لا ما في زكاة hasana wa illam yati talibuha wa anta wa sha'anuka biha haka rasul na'am kun gane wannan ko shi mudiri zai ayyana zai ayyana shekara wato zai ayyana wata wannan wata a cikinsa ne yi wanda zai kimantar da uru da kadarorinsa fihi cikin wannan wata wayadunmu kuma ya tara daina gubashinsa wanda yake bi wa nabdahu da kudin hannunsa walau dirhaman ko da dirhami guda ne wato in watan zakka ya kama duk abin da a cikin rumfa na kayayyaki gaba ɗaya sai a yi mai kuɗi ba su suka na kayan da an ka raba ba a kawo ba kayan da aka raba ba bashi irin wancan da mun kawo magana baya ba wato bashin kamar ka ba da turane a tanwa wajen wane ya karbi na dubu ɗari wane ya karbi na dubu ɗari biyu wane ya karbi na dubu hamsin wane ya karbi na dubu goma to duk waɗannan sai ka kiyasto su sannan yanzu kuɗin da nake rikirki da su a hannuna ina da kaza total da wannan kadara da waɗannan basu suka da wannan kuɗi kaza kenan sai ka yi zakka a nan in shekara ta dawo su wannan masu bashi bai da su kawo shi ai ba irin wannan bashin bane ba wancan bane bashin mudir duk sati za su zo su karbi kaya wurin ka su kawo kuɗi su ake magana ba wancan wancan bashi amuri riga mun gama da shi ba shi bane nan bashin mudir ba irin na wancan bane Shi shine ai aka ce su waɗanda ka ba kaya za ka lissafa abin da ke hannunsu wanda ba su ba ka ba don za su kawo don jibi in ka dawo da lega za su taho da kuɗi su karbi kaya don ba galibi ba sharaɗi ne duk kayan da sun ka ɗauka sai sun sayar su kawo kuɗi ba misali in sun karbi kayan dubu hamsin in sun kai cinikin dubu arba'in za su kawo ma kuɗi in ka dawo kila kanin ka dawo dubu goma ɗin nan sun samu sai su kawo dubu goma cikon dubu hamsin sai su karbi wasu sababbin kaya ka gane to wannan su ake magana ba wancan bashi wanda ka bayar sai sadda Allah ya so ko ku an rubuta wani lokaci can da yana ba irin wannan ba in bashi nake wai kasuwa mudir bayan kana laye na dula wushewa amma in ya zan ba abin da ka taruwa hannu ne bala zakata alai babu zakka wato kenan ba kayan shi bane kamar shi mudir naka iri ne shi abin da yake nema kawai dan nace bane zai karbo a tamwa ta dubu goma ya ba cikin rumatai in ya gama sai ya mai suwa kuma ya karɓo ta kaga ba kaya ne bane <laughs> babu zakka gare shi eh mai karɓo yaji in ya sayar ya kai kuɗi ya da ya da komai a hannunsa wannan bai da zakka don bai mallaki komai ba kayan shi bane eh to ba sai da naka yake ba kai ka sanya da kake in naka ya shigo wannan layi to amma in ya zan kuɗin da ka sai a tamfa ko ka sai ya dukkan naka ne ba ba bashi ne ka karɓo ba naka ne <laughs> Yauwa, to yanzu dole ko dai kuɗi su taru hannunka ko kaya su taru hannunka wal abin abinda aka lillika ga jikin riga in ulima wannan na kadi a an san nauyin ƙarhin da ke ga jikin rigar kamar yin rigunan nan da ake na mata masu ƙyalli an ka na musu zinare to idan an san zinarin da a cikinsu awo ka ne an gane to shi ke na zakka sai a yi wa wannan abin zakka shi a matsayi ne na zinari wantu zira bi jawahirin baihu sai a ji rari riga ita kuwa a sayar e ai shi ake waye ne zai kwalle kai ko mata kai kuma ana magana ɗan kasuwa kana ma ba mu rigai mun gama da wancan huli abin nan ta halittun nubaye ba kai ne kake da rigunan sayarwa ga sunan cikin cikin abin nan duk an riƙa musu zinare zinare kuɗi ne riga ko abin sayarwa ne to in lokacin zakka yayi ga kaya ga zinare nan muna gani a jikin riguna to wannan zinare lokacin da zaka da zaka yi waɗannan riguna ka san ka auna misqali abin nan hamsin ne kasa anka narka shi an yi waɗannan anin nan an ka lillika riguna to sai a yi zakka waɗannan leke leken rigunan ko a bari a saida <laughs> ka ta eh? eh ku bari mu yi karatu don a gane wa in jahilan idan ku ya jahilci ma'aunin zinarin da ke gari guna wala yankin nasu kuma bai wa a ciccire don a auna a gani wal azharu tahri abinda azance mai bayyana sai a kiyasta a ce to ga gani dai waɗannan dinaran za su kai kaza wakilal maqasudu minhu ma matbu an ka ce a'a shin da rigar da zinarin wanne ne a manufa wa an manufa a'a ai ba ta nan balle shin mai saye riga in ya to don riga zai saye riga ko don zinarin da a jikinta in ya zan don riga mai sai riga to sai a bari sai an sai a yi zakka gaba ɗaya in ya zan don zinare za a yi to ba a dibe riga sai a yi zakka yanzu gaba ɗaya shi an ma'ana wani tare da an sharɗanta fil ma'adini ga zakkan ma'adinai ittisalun nayi saduwar samuwa idan an ka haƙa eh, wurin da ake haƙar zinare a yi ta ɗiba a ta ɗiba ga wannan ramin har a cimma abin da za a samu dinari ashirin wa kamalun nisabi kuma a samu nisabi ya kammala lalhau amma shekara ba sharaɗi ba ne ga zakkan ma'adinai in yau ka fara haƙa ka samu to za ka yi zakka yau yau ka fara yau ka samu yau zakka ita ba a jiran shekara gare ta bayan a dunahu idan ya hito da kuma bayan nisabi fala zakata babu zaka hatta ya kurga tamama sai ya hito da cikon nisabi ɗin. aw yakuna inda hu ma ko ko sai ya zama yan nan gida yana da wani abu wanda zai kammala wancan nisabi kar hala haudu wanda shekararsa ta rike ta cika kamar misali kana da bashi wanda ya shekara to sai ka karɓi wannan bashin dinare goma sai kuma ka samu ma'adini ka hako dinare goma ishirin ta haɗu sai zakka wata dammul ma'adin ana tara ma'adinai fahimta na an mahallu ko da mahallin ta yayi nisa ana ta haƙa ana ta haƙa har aka yi nisa amma duka silale guda ana biye da rami ne wannan silale to ko da yayi nisa za a za a tara eh, kazzar kazzuru kamar hatsi kayi noma na ni kaduna ka yi noma kano can ka samu rabi nan ka samu rabi ya haɗu nisabi sai zakka hmm. wa gairi da waninta kamar kana da shago kasuwanci sakkwato kana da shi a nan can akwai dinari goma na akwai goma sai zakka da sharɗi tisalin ne da amma da sharaɗi shi ga dinari ya zama na ya sadu wato ya zama ramin guda ne amma ana tabi har yayin nisa wa'illa idan ko ittisali ya yanke istaqalla kullum bi hukmi kowane ɗaya zai zauna idan misali kana haƙa a wajen misiki suna inda sabuwar tasha hukumin mashi sai kuma ka taso ka koma can wajen nasarawa ko abin nan abuja junction ka haƙa to abin da aka samu nan da wanda aka samu can ba a haɗawa eh, tun da ba unguwa ɗaya bane ne wal azharu zance mai rinjaye annan nudurata cewa kunkuma ta zinariya gairi ha kamar wani ta wakila bal an ka ce a'a to kan masu za a kasa ta biyar wato nudura shine kamar zinari ne kana bi da dan sirari kana bi kana ɗiba sai ka je ka cirar da wata tukunya gudan katon ya kila ta yi miliyan goma <laughs> to ita an nudura eh kana cikin haka zai ka zo ka tarar da ita kunkuma guda haka aje to wannan an ce za a ɗauke ta kamar rikasi sai ka kasa biyar ka bada kashi guda suka ce a'a zakkar dai za a yi arba'in za a kasa wal asafu zance mai inganci ta khamisu qalilur rikazi wa kasiri wato shi rikazi kaɗan nan sa da mai yawan sa duka za a kasa shi biyar ne wa urudihi da sa duk dai biyar za a kasa sun ma'arba'atu akamati sannan sauran kashi hudu cikin biyar ɗin da suka rage bayan an ba gwamnati kashi guda ta musulunci to wannan kashi hudu in kana bi mai ba'a in ya zan cikin karkara ce tsohuwar karkara bil jahiliyati ta mutanen jahiliya kwale wajibi to wanda ya samu shi adda waɗannan kashi wa amma bi arda sulhi amma in ƙasa ce ta kafirai waɗanda an kace su da sulhi fali aliha to su wa'annan mutanen kahiran su za a ba su adda Eh, wa an anwati idan kuma waɗanda an ka ci su da ƙarfi ne da muktati hato kwamandan da ya yaƙi su shi za a ba runduna wannan rundunar su za a ba ba humusi ba sauran kashi hudu sauran kashi hudun da suka rage humusi na gwamnatin musulunci ne hmm, kashi hudu da su ne ake cewa adda an ce in karkara ce tsohuwar karkara ta jahiliya wanda duk ya samu ko kai manomi ne ka je kana cikin noma ka tono ka samu kai adda in ko ƙasar kahirai ce waɗanda su gumi yaƙi da su ba suka kawo kansu an ka zuru da su to su za a ba can hukumar su idan kuma waɗanda zai da muka kira sun ka zai da aka yi guje-guje tukuna sannan sun ka yarda to kwamandan nan da ya guje-guje da su wannan rundunar to shi su za a ba a raba mayakan eh in ba cikin karkarar jahiliya ba ce ba ya da eh. kashi hudu eh ba kasarsu ba bace wa ma ulima annahu lil abinda ko aka san na musulmi ne huwa luqmatu wanda ya zama cintuwa sai a yi hukuncin zaukuncin cintuwa a yi cigiya waddainu bashi inista garaka idan ya nutsar da dukiya ya cinye dukiya duka au a wanzar da mala zakata bihi abin ya wato ya an biya bashin abin da zai rage bai kai misali ba shine mala zakata bihi asqadaha ya ka da zakka anin naqadil hauli daga duk kuɗi waɗanda suke yan zakka shekara shekara kuɗin da ake ra zakka shekara shekara shine naqadil hauli lal ma'adin amma banda ma'adinai idan mutum ana bi ne dubu ɗari ya ya haƙo nari na dubu ɗari to sai ya cire zakka ya ba masu bi ya ba talakawa sannan saura ya miƙa masu ya ce to ku jira in samu ciku hmm. wal shi yake banda dabbobi in mutum ne ana bi ne sanuwa talatin yana da sanuwa talatin ba zai biya bashi ba sai ya hidda zakka ya ba su nake talatin ba ɗai su jira har ya samu guda ya cika musu hmm. wal ma'asharati ko ko mutum ne ana bi ne buhu ɗari ya noma buhu ɗari to shi ma ba zai ba zai miƙa ma waɗanda ka bi ne bashi buhu ɗari ba sai ya ce ya zakka buhu ɗari ya ba sannan ya ba talakawa sauran kuma ya ba masu bi ne bashi su jira har ya sake nomawa. Hmm. illa an ya kuna lahu arzun sai dai in ya zan yana da kadara shi wadda ta yi daidai da bashi ana bi ne dubu ɗari da hamsin yana da wani gida wanda yan haya suke ciki zai yi dubu ɗari da hamsin sai ya ce to zan yi zakka bana bashi na na kara shi in sun taho zan sai da gidan nan ba sai ka sai da gidan ba sai ka kaddara bashin ya cinye gidan sai ka manta da bashin da gidan sai ka yi zakka tunda zakka ai kaɗan ake ɗebe a ciki. Hmm. wai ja'alu sai a sanya wannan kadara fi iza idaini can wajen bashin sa ma yuba'u alaihi abinda za a iya sai da shi fi falasi idan an zo mai gwanjo ana iya sai da shi duk abin da yake an zo gwanjo ana iya sai da shi to ana iya kara shi ga bashi don a yi zakka ga dukiyar da ake da ita ka daini kamar in ana bin ka bashi kai ko kana bin wani bashi ko kana da kuɗi sai ka ce na biya bashi na da bashin da ake da yake bi ko da ba a karɓo ba wa kitabati kana da wasu bayi ka daura musu mansa suna cikin biya sai zakka ta kama da ka da kuɗi zai ka ce to bashi nan da nake bin bayi na na mansa na biya bashi da shi <clears throat> sai ka yi zakka wa kalimatul mudabbari mudabbari kana da wani bawa ka ce mai wani da ke ina mutu to kaga baka sai da shi baka abin duk dai wasu abubuwa ba za ka yi ba sai ka ce to aikin nan da yake ma kamin ka mutu ka kara shi ka biya bashi da shi zai kai zakka abin da ke hannunka wana da zalik da makamancin haka a tsaya nan ko hmm. to a karba kalla na wato abinda muke so mu ƙara fahimta shi wancan zakka na koyaushe dukiya wacce ake mata zakka koyaushe eh wato kai mana misali kamar da masu transport na yanzu wato kamar masu motoci eh. ko masu kwangila eh to kamar misali yanzu mutum yana da mota tanki guda eh ko biyu ko zuwa dai abinda Allah ya sauƙaƙe mashi eh wannan wata sai ta ɗauki misalin ta aje kamar dubu sittin ko ta je ta kai kaya ta dawo ta aje dubu talatin ko dubu sittin eh to daga ran nan wannan misali an fara ajiye misali eh. eh to sai kuma ta kai makon gobe ta sake dawo da dubu talatin eh sai kuma ta sai makon gobe ta sake dawa da dubu talatin eh. wato an nan wani lissafi nan eh. wannan dubu talatin wannan wannan gun wannan habbadi to wadda ya zan dukiyar da ta zan bata kai ba fa ta mace a tsakani na ne wato wannan in dai an samu dubu sittin na farko na dubu talatin eh. to ko dubu biyar an ka zo za a lissafa a aji na'am to wanda ta mutu misali kafin shekara da ke zance ba a lissafi da ita na'am dama abin da ya halaka wanda nake nufi wanda ta mutu ko eh na sani abin da ya halaka kamin shekara in shekara ta zo babu shi ba a da shi eh na eh eh rance mun gane eh eh kai ana bin ka bashin shanu 30 misali sai ka samu shanu talatin ka gane to in ba zai wancan bashin da ake zin ka bai ka da zakka shanun da kake da su zai hmm. duk abin da ake mallaka ai ana rancenta. abin